cikin 'yan makonni masu zuwa ake sa ran kamfanin samsung zai kaddamar da sabuwar wayarsa ta samsung galaxy s9 ita dai wayar galaxy s9 ita ce sabuwar wayar da kamfanin samsung zai fitar daga jerin wayoyinsa wayar da aka kayata ta da sabbin fasaha kamfanin samsung ya aika da katin gayyatar wani taro da zai yi ranar 25 ga watan nan na fabrairu a babban taron wayoyin hannu na duniya da za a yi a birnin barcelona domin bayyana sabuwar wayar galaxy s9 kayatacciyar wayar da ya kera wadda ake ganin za ta kara da sabuwar wayar iphone x a shekarar da ta gabata wayar samsung galaxy s8 ta kawo ci gaba sosai ga kamfanin ana sa ran sabuwar wayar da za a fitar za ta kasance tana da kamarar ɗaukan hoto har biyu da za a kuma ƙara mata ƙarfin sarrafawa. Yanzu haka dai mutane ba za su iya biyan kuɗinsa su jira lokacin fitowar wayar ba tukunna, har sai kamfanin ya ƙaddamar da ranar da wayar za ta fito ga jama'a.